kuma ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri da fuskoki masu albarka a wannan masallaci na anas bin malik rahmatullahi alaihi wadda bisa munasaba na gabatar da wato wa'azi koko abinda ya shafi addinin musulunci dangane da tsari da aka shirya na makon sahabbai wadda kuma wannan kwamiti ta umarce ni da nema in ce wani abu dangane da wannan to abin da aka bani a kansa wannan shine a gazwatu tabuka ma'ana yakin tabuka to bisa iznin allah a yau a wannan rana ta lahadi nawa ga wata sha uku ok sha biyu ne ko sha biyu ga watan shida abinda ko kuma ce sha biyu ga da hijira ta mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato daga makka zuwa madina a 1443 wanda ya zo daidai da sha uku ɗin kuma har wa yau ko sha biyu eh, ga watan shida ɗin har wa yau a miladiya ta nabi isa biyu, salatu wasalam 2022 a maudu'inmu shine gazuwata tabuka ana yakin tabuka tun muna ƙananan yara muna jin labarin yakin tabuka har ma akwai mai waƙen tabuka wanda a lokacin mun kusa haddace waƙan domin abubuwa da dama da ake faɗa a ciki wanda za su baka mamaki su baka sha'awa su baka su ƙara maka son sahabban manzan Allah musamman wanda aka ɗaga a ciki a wannan lokacin a cikin wannan yakin shine sayyidina Ali an ɗaga shi kwarai da gaske akan wannan yaƙi, kuma har an ambaci wasu manya-manyan arna su musa ɗan kabusu alƙindiyo mutumin binin alƙindiyo wanda duka ba su a cikin wannan abin da ya shafi abin nan amma shi wannan bawan Allah ya iya bakin kokarin shi kuma ya yi ne don ya ainihin zabarar da mutane dangane da son addini muna fatan Allah ya gafarta masa dangane da wannan masala ta yakin tabuka masala ce babba kuma kamar yadda kwamiti ta tsara wannan yana da kyau kwarai da gaske idan muka samu labarin sahabbai sai mu samu ainihin irin ayyuka da suka aikata har ya kai da suka samu irin wa'annan matsayi mai daraja matsayi maɗaukaki a gun Allah subhanahu wa ta'ala suka samu daraja da matsayi maɗaukaki a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta inna Allah tala wa tala li ashabi Allah ya zaɓe ni kuma ya zaɓa mana sahabbai na tabbas haka yake wa'annan mutane zaɓaɓɓo ne akwai yaƙe-yaƙe daban-daban wa'anda suka gudana kafin yaƙin tabuka kamar yadda malamai suka ce yaƙin tabuka ma aslan shine yaƙi na ƙarshe daga wannan yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai je wani yaƙi ba kuma sai ya bar duniya Allah ya ƙara mai daraja malamai musamman malaman tarihi sun dubi yadda yanayin abin yake kuma sun tace domin kamar da malamai suke gabatarwa dangane da abin da shafi tarihi akan samu ainihin tarihi mai nagarta akan kuma samu tarihi wadda baya da nagarta daga cikin malamai na tarihi akwai waɗanda suka cusa wasu abubuwa domin dai su tunzara mutane su ƙara ainihin ƙarfafa mutane akan abin da shafi addini amma kuma hasali abin da suka zo da shi ba shi da inganci to amma an samu malaman da suka iya bakin ƙoƙarinsu suka tace irin wa'in abubuwan to kuma dangane da abin da shafi tarihi tunda ana so a sanar da a nuna wa mutane wane ne wane don a san su ko a san shi ko waye mutane kaza don a gane su to akan yi kokari a tace dangane da abin da shafi tarihi domin mutane su samu tarihi ma'ana mai nagarta akan waɗannan mutanen kamar yadda kullum muke jaddadawa idan baka san mutum ba baka iya girmama shi sai ka san shi tukun kafin ka iya girmama shi to shi yasa sai ka san sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin ainihin gudunmawa da suka bayar da irin alaƙa da suke da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma irin imani da tauhidi da suke da shi tsakaninsu da Allah ubangijin su tukun zaka san cewa su waye wa'annan mutanen to wannan yaƙi na gazu ma'ana gazo boka malamai sun ce shine na ƙarshe to akwai yadda dai za mu ɗauki abin shine za mu dubi da farko idan malamai banan laraba suna amfani da wasu kalmomi da ma'ana abu guda ɗaya amma sun zo da kalmomin sai dai aka ɗan samu bambanci wato tsakanin wannan kalma da wannan kalma sai a ɗan samu bambanci wajen ma'ana ko kuma a samu bambanci wajen lafazi amma kuma ma'anan ta zan iri ɗaya to malaman tarihi sukan yi amfani da kalman algazu suka yi amfani da kalman ainihin asariya suka yi amfani da kalman alharbu suka yi amfani da kalman alfathu suka yi amfani da kalman alba'su duka wannan malamai suna amfani da wannan to sai dai suka yi amfani da ainihin kalman almaraka duka yakan zo a ma'anar duka yaƙi ne to anai muhammad sallallahu alaihi sallama a lokacin da yake zaune a makka ya zaune a makka tsawon zama da ya zo akwai bayanai da suka zo a mafi yawan bayani da ya zo mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya zauna ne a makka tsawon shekara ashirin goma sha uku bayan annabci kenan sa'annan kuma ya yi shekara goma a madina ma'ana wato bayan annabcin ɗin harwa bayan hijira kenan to duka wannan annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wasu abubuwa na isar da sako daga cikin abin wanda ya amfani da su na isar da sako shine akwai gazwa akwai yaƙi domin a wannan lokaci da yake makka ba a umarce shi da yaƙi ba ba a tanzara shi yaƙi ba ba a bashi umarni ba dalili ko saboda ba su da yawa a lokacin in suka ce za su tada yaƙi a wannan lokacin za a yi murkushe su lokaci guda to sai Allah subhanahu ta'ala sai ya kyale sai da addinin musulunci ya kafu aka samu hedikwata madina ta zan hedikwatan addinin musulunci daga nan sai aka yi amfani aka yi masa umarni da yaƙi to malamai da suka zo da wannan kalman suka ce in aka ce algazu shine dukkan wani yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi ya je a cikin sa sawa'un ya yaƙi ko bai yi ba in kuma aka ce asariya shine wato sako da manzon Allah sallallahu alaihi ya aika akwai sakokoki da yawa da manzo Allah ya aika yana Madina ya nada ainihin wa'annan ya nada wa'annan jagoranci ainihin sojoji kaza ku je wuri kaza ku je ku yi kaza ku je ku gozantar da abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka yayi wannan sa'annan kuma da ya tashi yin haka abin zai baka mamaki ya ba da umarni ya zantar da sakon da ya yi wanda ya tura su a irin wa'annan wurare masu hatsari zaka ga akwai danguna sama na kusa da shi suka suka fi yawa wadda ya tura su wadda kaga ba za ka ce annabi ya son an yi son kai ba na kusa da shi wanda akwai jini tsakanin su da shi da su shine ya tura su a irin waɗannan wurare masu hatsari to yadda za mu fuskanci abin shine bayan mun san waɗannan abubuwa muka san algazu muka san asariya muka san ainihin alharbu da kuma ainihin alfathu da kuma alba'asu za mu san akwai gazawatar rasul ya kokin da manzan Allah ya yi guda nawa ya yi a rayuwarsa sa'annan kuma akwai asbab al-gazawat al'amma akwai dalilai da ya sa aka ce a yakin dalili wanda yake malamai suke kiransa al-asbab al'amma akwai kuma al-asbab al-khasa da ainihin malamai suka yi magana a kansa na dalilin da ya sa aka ce a yaƙi bayan haka nan za mu taɓa magana ta'ici wato sakamakon da aka samu a kowane yaƙi yana da nata'ic ɗinsa yana da natija ɗinsa duk wani yaƙi da aka yi akwai natija sakamakon wannan yaƙin hakanan kuma akwai wato fawa'id ko kuma adros al-mustafada ga wayannan ainihin yaƙoƙin da aka yi su to sa'an nan bayan hakanan za mu dira akan abin da ya shafi shi wato yaƙi na tabuka ɗin sai mu ga sunan wannan wuri na tabuka da kuma a ina yake sa'annan kuma mu taɓo wato mawuƙi al-istratiji inda malamai suke magana mana istratijiya na wannan wurin na strategy na tabuka har da yasa aka ce a aje wannan wuri a yaƙi wani irin amfani za a samu a wannan wurin hakanan kuma me ya aukar da wannan me yasa ya kawo da cewa ai wannan yakin duka hakanan kuma za mu ga abin da ke ciki shine ahdath ahdath at-tabukiyya abubuwa da suka faru a wannan lokacin da manzon Allah yake can to sa'an nan sai mu dawo mu ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya sa ya daura aniya na fita zuwa ga ainihin wato yakin me zamu abin nan da waɗanda suka gudun suka bada gudunmawa da kuma almutakallafun almutakallifuna an gazwa da waɗanda suka ƙi zuwa yaƙi ɗin sun kaso kashi biyu akwai ahlul azar akwai kuma almunafiqun akwai wanda suka ƙi zuwa yaƙin ɗin bisa wasu uzurori akwai kuma wanda suka ƙi zuwa yaƙin saboda akwai nifak muna munafanci tare da su ba wai uzuri ba ne, duka insha Allah idan Allah taimake mu ya ba mu lokacin za mu taɓo wa'annan abubuwa insha Allah ko da a gurguje to kamar da muka yi bayani ko ne bayani a baya cewa ainihin Allah subhanahu wataala bai yi umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi ya yaƙi ba sai da ya zo Madina bayan ya zo Madina kuma a lokacin da ainihin Yahudawa suka ga cewa alaman musulunci yana yaɗuwa zuwan annabi Madina wato abin ya fi ainihin addini ya fi yaduwa fiye da lokacin da yake makka to a wannan lokacin abin ya bakanta masa rai kwarai da gaske sai suka fara ainihin neman yadda za su yi su karya manzon Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa sai suka fara neman gudunmawa da neman haɗin kai da wasu daban waɗanda ba su ba daga ainihin wasu daga cikin mashirkai da kuma wasu daga cikin wasu ƙabilu a can baya don su taimaka masu da kuma su daga cikin munafakai da muke madina don su ba su goyon baya su ga cewa sun kauda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki musamman a madina sun yi kokari sun samu alaka da ainihin abdullahi bin ubay bin abi salul wanda yake shine shugaban munafakai kuma ya ba su haɗin kai a wannan lokaci akan cewa yadda yadda za a yi kada a bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasiri a madina kawai iya a karya shi da wuri tun kafin ya samu rinjaye suka ainihin wannan kuma shi yana da ainihin harshe biyu ne harshen damo yake da shi a ɓangaren musulmai yana ikirarin musulmi ne shi sa'annan kuma ga munafunci da yake yi a bayan musulmai yana ban haɗa kai da yahudawa da wasu daga cikin kafarai domin a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta irin wannan yanayi mai hatsari a wannan lokacin to musulmai dai sun samu zama a madina da suka samu tabbaci a madina sai allah ta'ala sai ya saukar da abin aya na ba da izini da cewa to a yanzu ko matsayin musulmai an ba ku dama in an taɓe ku kurama ne Allah ta'ala ke cewa udhina lil na yuqataluna na annahum zulimu wa inna Allaha ala nasirin laqadir Allah ce a yanzu an yi izini ga waɗanda aka zalunce su tun suna maka ana zaluntar su ana yi masu ɗauki ɗaiɗai ana kashe su babu dama su shiga cikin wasu wurare sai a kashe su to a yanzu an ba ku dama in an taɓa ku kurama kuma allah subhanahu ta'ala ya ce shi mai taimako ne ga waɗannan mutane ma'ana ga su musulmai a wannan malamai suka ce wannan aya da ta sauka izini aka bayar amma izinin bai zan wajibi ba a lokacin ainihin yaƙi bai zan wajibi ba lokacin amma dai an ba da izini saboda haka musulmi in sun ga da dama za su iya tunkaran kafarai don su ɗauki fansa in kuma sun ga babu dama to sun ji ada amma dai an ba su izini a wannan lokacin to shine ana ana nan ana tafi kenan a irin wannan yanayi kuma izinin da aka bayar domin a kawar da dukkan wani barna da irin najasa irin na abin da kafare suke yi na saba wa Allah subhanahu ta'ala da shirke-shirken su shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya kwadaitar da musulmai da cewa wannan damar fa aka ba su ba zama za su yi ba Allah ce to sai ya kawo da aka jero wata magana sai Allah ya ce alladina idza makka alladina sune wadda idza makkannahum fil ardi mutanen da aka jero bayanai akan su in muka ba su muka tabbatar da su a doron kasa muka mallaka masa ainihin mulki muka mallaka masa wato jagoranci a aqamu salata wa atu zakata sukan tsaye da sallah sukan ba da zakka bayan haka nan wa amaru bil ma'ruf suka yi umarni da kyawawan ayyuka wani hau anil munkar suka yi hani da na ayyuka to wannan zaburar da musulmai ne akan cewa su tabbatar da cewa duk yadda za a yi a samu su samu dama na tabbatar da sallah ya tsayu sa'annan su samu dama zakka ta samu tsayewa a nan ne malamai suka ce to ashe idan gwamnati ko ko hukuma ko ko wani jagoranci yake so ya samu tabbaci ya samu tsayewa da zama bana ya zauna da gindinsa ya samu tsayawa da kafafuwansa daren to sai ya tabbatar da wayannan abubuwa na farko ya yi kokari duk yadda za a yi a ce an tsaye da sallah duk gwamnatin da ta samu irin wannan to za ta samu nagarta kwarai da gaske na biyu ya duk yadda za a yi gwamnati ta sa ido wajen ba da zaka domin me bangare abu biyu ne anan bangare na farko haƙƙin Allah ne bangare na biyu haƙƙi ne na ainihin wato 'yan adam da ke tsakaninsu na zamantakewarsu idan aka tsaye wa Allah da haƙoƙinsa bayan tauhidi shine abin da shafi sallah to mutane za su samu nagarta kwarai da gaske za su samu ainihin lafiya su samu zaman lafiya su samu kwanciyar hankali su samu kuma ainihin mai su samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu ta'ala ya masu tanaji da kyawawan ainihin sakamako a lahirarsu abu na biyu idan suka ainihin kula da ba da zakka yadda za su yi mai za su zanto ba su a cikin yunwa ba su a cikin wahala ba su a cikin baƙin talauci masu shi suna taimaka ma marasa shi suna ainihin agaza masu to za a samu ragowar sata ragowar fashi da makami ragowar ainihin kidnapping ma'ana wato garkuwa da mutane duka wannan abu zai sauki in aka tsaye da wa'in abubuwa duk gwamnatin da ta tsaye da irin wannan sai kaga ta samu nagarta sosai shi yasa a duk gwamnati da za ta zo a matsayin gwamnati da addinin musulunci to ta kamfa ba da karfi akan wannan idan ka dubi kamar saudiya bisa yanayi da suka saka misali idan kana tafiya ko tsakanin daji ne a daji ne misali tsakanin wannan gari da wannan gari sai ka tsaya za ka sha mai kana tsayawa sai ka tsaya a daidai lokacin da ainihin aka ce lokacin sallah yayi ba za a baka wannan man ba za su rufe a'a ko ka je za ka ci abinci ana daidai da zarar an kira sallah ba su fa ba ma a cikin makka suke ba ko a madina ba a ƙauye ne a hanya akan hanya irin gidajen abincin nan na kan hanya da gidajen mai na kan hanya daidai lokacin da aka kira sallah dama suna da rediyo suna jin ana kiran sallah an rufe ba za a ba da wani abu ba sai sun dawo to kaga irin wannan dole ne su samu ainihin mai bisa irin wannan abu da suka dauka za su samu agaji daga Allah subhanahu wataala kuma duk wanda ya zauna a waɗannan kasashe dole ne zai baka labarin suna kula da ba da zakka shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai ya rike masu su ya taimaka masu ya agaza masu duk da cewa suna samun farfaganda irin na turawa da barazana da tsoratarwa amma Allah ya rike su sai yasa turawan suna tsoron su domin babu inda ainihin Amerika take tsoro a cikin kasashen musulmai kamar ainihin Saudiya tana tsoron tana tsoron ta kwarai da gaske saboda bisa wasu abubuwa wannan kuma karamci ne da karama da Allah subhanahu ta'ala ya saka dalilin mai wa'annan ababe da suka sa na ainihin tsaye wato da addini da kafuwan addini da kuma gudanar da addini a daidai yadda Allah subhanahu ta'ala da manzansa suka tsara to in aka sami irin wannan ana samun sauki to shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala sai kwadaitar da musulmai a wannan yanayi a lokacin har yau ba a riga an wajaba musu cewa wannan yakin wajibi bane daga nan aka samu aka fara samun ci gaba abinda musulmi ana musulmi suna ƙara ƙaruwa suna ƙaruwa har lokacin da aka kai marhala na wajibci da cewa to a yanzu yaƙi ya zan wajibi dole ne ku fito ku ainihin yaƙi dukkan wanda ya saba wa Allah to irin wannan marahil ɗin na izini malamai suka ce akwai abubuwa kamar guda biyar da suka sa aka yi la'akari da wannan aka jinkirta aka faro shi ba da yin izinin ce ne aka waje ba musu ba sai da suka zama suka samu ainihi wato suka samu sarari suka samu wato abin tsaka distance tsakani tsakanin wajibcin da kuma izinin da wajibcin na farko wannan ainihin abin da ake aka musu izini a kansa an musu izini ne la'akari da mashirikai na shawa suna da ƙoƙarin da shiri da kintsi su yaƙe su abu na biyu da kuma dukkan wadda ya karkace daga cikin mushrikai na larabawa ya je ya haɗa kai tare da ƙurayshawa shi ma an ba da izini a yaƙe shi hakanan dukkan wanda ya ha'inci musulmai koko ya yi wani kintsi ya shirya ya bayo mashirkai gudunmawa daga cikin yahudawa shi ma a yaƙe shi hakanan kuma dukkan wanda ya bayyana adawarsa da ƙiyayyarsa ga musulmai shi ma an ba da izinin shi ma ana iya yakansa sa'annan kuma abu na biyar su kame daga dukkan wanda ya shigo musulunci duk wanda ya zo da sunan zai shiga musulunci ko da ma a baki ne kawai ya yi masu wannan magana ba tare da sun san abin da ke cikin zuciyarsa ba su karɓe shi kasu ce za su taɓe shi kuma ko da ana cikin yaƙin ne ya nuna cewa zai musulunta a ƙyale shi malamai suka ce dalilin da wannan sai ya zan aka irin wannan kenan to a bisa wannan tun da an ba da izinin yaƙi kamar yadda malamai suka ce dangane da watan wannan yaƙin za mu taɓo bayanai akan <clears throat> karkasuwan da yaƙi suka yi aka ce shi algazuwa ko ko algazu da malamai laraba suke banda laraba suke kiransa cewa algazu shine dukkan yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi halatta ya yaƙi a ciki ko bai ba kamar da muka bayani a baya hakanan ma shine idan ya aika da ainihin sako wato cewa a je a yaƙi sa'an ya naɗa wani daga cikin kwamandoji ya jagoranci wannan yaƙin shi manzan Allah bai samu zuwa ba to saraya na manzan Allah irin wa'annan sakon suna da yawa kamar yadda yaƙoƙin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi suna da yawa wa'in nan wa'annan saƙon kwani da ya yi dan bangaren abin da shafi yaƙi suna da yawa da farko akwai sariyatu saiful bahar da malamai suke kiransa wannan yaƙi an yi shi ne abin a ramadana a shekara ta ɗaya in za mu duba za mu gane cewa ashe tun daga farkon saukar da wahayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da manzo Allah ya bar duniya ba a cikin hutu yake ba da shi da sahabbansa ba a cikin hutu suke ba wannan tun a shekara ta farko da hijirar manzo Allah sallallahu ya aika <clears throat> da wannan wannan a cikin rawatan Ramadan a shekara ta farko hijira ta manzo Allah sallallahu lokacin tana shekara na farko ya dace da kuma miladi a lokacin shekara 623 a nan a wannan lokaci wanda ya nada a matsayin ya zan jagora ya zama kwamanda shine hamza baffansa hamza bin abdulmuttalib shi ne jagora a wannan lokacin kuma a wannan lokacin adadin musulmai duka ba su wuce mutum talatin ba adadin kafarai kuma mutum ɗari uku lokacin aka je allah subhanahu ta'ala da ikonsa da aka je sai allah subhanahu ta'ala sai tsoratar da kafarai haiba na musulmai sai suka gudu ba a yakin ba amma an je an fito ana sun a fito na fito sai suka razana sai suka guji abu na biyu akwai sariya rabik wadda aka yi a cikin rabiga wadda rabiga tana da tsawon abin nan a bangaren rabiga tsakanin jidda da rabiga a yanzu ya kai kusan kilomita 40 da wani abu aka ce ko zuwa 50 to wannan ne a wannan rabiga din a yanzu shine wajen da alhazai na afirka za su ɗauki niyya saboda asalin inda wannan wanda suka fito daga yammaci za su ɗauki niyya na harami na aikin haji ruwa ya riga mamaye shi to kuma idan ainihin alhazai suka samu isa daga wannan wurin babu inda za su yi harami za su sanya harma da hajji su yi niyya da aikin hajji a cikin garin jidda to sai dai in sun hau motoci sun tafi rabiga ko kuma su wuce madina direct da zai zo musu da sauƙi. to a wannan akwai yaƙi da aka yi a wannan lokaci a wannan lokacin an yi wannan yaƙi a cikin shawwal shine a shekara na ɗaya har wa yau a shekara na ɗaya ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jagoran wannan yaƙi wannan komanda na lokaci shine Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib wanda shine ya jagoranci in ka duba za ka ga duka na kusa da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk dangonan sa ne a wannan lokacin an yi wannan yaƙin lokacin a wato an tafi wannan yaƙin da sojoji na musulmai mutum 60 sannan kuma wato dukkan su daga cikin muhajirai ne lokacin wanda ke jagorancin kafare a wannan lokacin shine Abu Sufyan yana cikin yana cikin rundunar sojoji mutum 200 a wannan lokacin hakanan da aka je lokacin da aka yi fito na fito ga kafirai suna suka hango musulmai musulmai sun hango kafirai shikenan sai aka fara jefa ana jefa kibau kafirai suna jefa kibiya musulmai suna jefa kibiya daga nan sai suka razana sai suka kauce suka koma wannan shi ma yakin ba a kashe kowa ba aka dawo hakanan a wannan lokacin ne akwai mutane biyu da suka fito daga cikin daga abin nan daga cikin kafirai da suka zo daga makka daga cikin ƙurayshawa sai suka haɗe da musulmai a nan madi a nan wannan farfajiyan yaƙin ɗin a wannan lokacin abin da ya faru ne, malamai suka ce dama musulmai ne sun yi imani amma sun rasa ya za a su fito su ce za su yi hijira su zo gun manzon Allah a Madina abin ya gagare su sai suka yi amfani da wannan wannan fitowa da aka yi na yaƙi tsakanin kafiran za su je su fuskanci musulmai a makka sai waɗanda musulman suka shige su ana zuwa kawai sai suka haɗe da su suka ce to dama can su ga manufansu shi yasa amma ba sun zo bane don su yi yaƙi su ne waɗannan daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda ake kiransa mikdad bin Amur, haka na kuma akwai utba wanda yake bin gazwan dukkan su ainihin musulmai ne amma sun musulunta kafin wannan lokacin ba su da za su yi zo su haɗe da musulmai suna tsoron su kamo hanya za a iya kashe su to sai suka amfani da wannan lokacin da wannan kafirai za su fito su zo su fuskanci mutanen makka mutanen madina sai suka shiga ciki ana zuwa sai suka haɗe da su sannan akwai abin nan yaƙi da ake kiransa sariyatul haran ah, sariyatul harar wannan an shi na zulƙida kuma a shekara ta farko har wayo a wannan lokacin jagoran wannan shine sa'ad bin abi waqqas lokacin ya fito cikin rundunar musulman nan sojoji mutum ashirin ne kawai ainihin ya fuskanci tawagan shawa a lokacin sa'annan abu na gaba na hudu shine akwai sariyatu nakla har wa wanda aka yi shi a cikin rajab a shekara ta biyu mun shiga cikin shekara ta biyu kenan lokacin hijira tana da shekara ta biyu kuma a wannan lokaci a miladiyya shekara 624 a wannan jagoran wannan lokacin ko kuma ce abin nan kwamanda na wannan lokacin shine abdullahi bin jash al-asdi lokacin ya fito cikin mutane tawagar musulmai mutum goma sha biyu ne kadai kuma dukkan su muhajirai ne sai wannan tafiya da suka yi sun yi tafiya mai tsawo kuma cikin wahala har ya kai ga suna da raƙuban raƙuma shida ne kawai suna ainihin ta'aqubat a tsakaninsu idan wannan aka ba da raƙumi ɗaya ga mutum biyu raƙumi ɗaya ga mutum biyu idan wannan ya hau aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya sai wannan ya sauka sai wannan ya hau haka suka dinga yi har suka isa dan dai su isar da me saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin irin wa'in abubuwa sun faru to musulmai sun samu tabbaci kwarai lokacin da abinda musulunci ya fara yaduwa da aka yi irin wa'annan sako da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aika saboda aje a yakin sai ya zan suka fara tsorata ga musulmai cewa tabbas tun da har za a turo wasu mutane ba dukkan musulmai suke tasowa ba a turo wasu 'yan kaɗan don su fuskanci kafirai to lallai musulmai sun fara ƙarfi sai tsoro ya fara shiga cikin abin nan musulmai abin nan kafirai a wani lokacin suka fara shiga da ɗaukin mataki yadda za su yi su ga cewa kawai sun gama da manzala sallallahu to shikenan ana nan ana nan sai umarni ya zo na wajibi da cewa a yanzu za a yi masu umarni su musulmai su fuskanci kafirai gadan-gadan inda Allah ya su ku fuskance su a yi gaba da gaba kada ku yi ha'inci dai a cikin wannan yaƙi ba Allah baya son ainihin wato kada ku ƙetare iyaka baki iya abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya muku na ka'ida na yaƙi ku tsaya anan. to amma daga yau duk wanda ya yaƙe ku ya zama wajibi ku rama ku fito ku yi malamai suka ce wannan aya da ta zo ita ce take bada bayani take nuna akan cewa wato aya ce wacce take bada wajibci na yaƙi a wannan lokacin har ma Allah ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru ah, fa darbar riqabi hatta idza askantumuhum fashaddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada alharbu harbu awzaraha Allah ce idan kuka hadu da ainihin kafirai ku bugi wayarsu ku sare su har sai ya imana har sai kun kaskantar da su har sai kun raunana su in kuka samu wannan daman an ba ku irin wannan dama Allah subhanahu ta'ala ya umarni ya yi wa ainihin musulmai umarni da wannan sa'annan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wata aya kuma har wa yau wadda ake sukan munafikai a ciki a lokacin da ba a wajaba yaƙi ba akwai daga cikin munafakai suke gurin cewa ina da an wajaba yakin dan ina da yakin ya zama wajibi ba umarni ba kawai to lokacin da aka zo aka wajaba yakin yakin ya zama wajibi sai suna nokewa in za a je yakin sai su noke su ja baya Allah ya ce fa iza unzila suratun muhkamatun wa zikra fiha alqitalu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazal al-makshi alaihim min al-maut fa lahum Allah ya ce haka suke wayannan kafarai a duk lokacin da aya ta sauka gare ka ko kuma ce munafakai a duk lokacin da aya ta sauka gare ka kuma ayan nan ta zo da hukuncin cewa an yi umarni da yaƙi a ciki za ka ga wa'annan munafakai su ne maka wata irin kallo kallo na wadda irin mutumin da mutumin da ya some ka gane to a wannan Allah ta'ala ya tona asirin wa'annan mutane akan irin yanayi da suke ciki na munafunci to wannan duka wannan ya gudana a wancan lokaci akwai bambanci tsakanin wato algazuwa da kuma ma'araka kamar da malamai suka ce so da yawa malaman tarihi suka yi amfani da kalmar ma'araka suka yi amfani da kalmar gazo suka yi amfani da kalmar sariya to malamai suka ce bambanci da ke tsakanin ma'araka gazo da mun riga mun san me ake nufi da gazo shine yaƙi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki yaji aka yi yaƙi da shi ko ko ba a yi ba amma yana cikin wannan farfajiya shine ainihin mai abin da ya shafi abin da ake kira wato algazu. to amma ma'araka malamai suka ce ana amfani da shi ne dukkan wani ihtikak da aka samu keta faje ko keta runduna na ainihin mai wadda ake yaƙi da su ko ko haɗuwa da wasu gungun jama'a na sojoji ko haɗuwa da wasu gungun jama'a masu makami a hannunsu wadda suka balle ga ainihin waɗanda suke da jagoranci a wannan lokacin haɗuwa da su domin a ƙwato su ko ko a jawo da su a yi amfani da irin dukkan amfani da za abin nan irin abin da za a yi amfani da shi domin a ga cewa an tattaro su ana kiransa ma'araka malamai suka ce ana kiransa akan wannan da matsayin irin wannan duka hakanan kuma malamai suka ce ana amfani da irin wannan kalma a inda kamar misali ma'araka na kadisiya ma'araka wannan wasu kuke da aka kira su irin wannan in maka duba za mu ga cewa akwai wasu gungu ne na wasu mutane wadda aka yi shiri da su aka yi alkawari da su tsakanin musulmai da su za su bai wa musulmai kariya ma'ana ba za a yaƙe su ba ba za su yaƙi ainihin ba za su yaƙi musulmai ba ba za a haɗa baki da su su yaƙi musulmai ba sun yarda amma daga ba sai aka samu labarin suka ba da gudunmawa ga wasu mutane ko ku suka ba da haɗin kai ga wasu mutane na kafarai don a zo a yaƙi musulmai sai kuma za'ala, sai ya ɗauki makami a kansu don a je a ainihin wato a in ma su dawo ko kuma a ainihin wato a yaƙe su a ga cewa ba su cikin wannan to kalma ta ƙarshe shine alfathu idan malamai suka ce ana amfani da kalmar alfathu kamar yadda ya zo a wasu wurare fatu kaza akwai futuhat wadda malamai suke magana a kansa to wannan kalman ta takan zo ne shine ainihin misali za a buɗe gari wannan garin da za a buɗe ba wato ba musulmai ba ne amma kuma za a buɗe ne ba ta hanyar yaƙi ba amma lokacin da musulmai za su tunkari wannan garin za su je da shirin yaƙi in ya kama a yaƙin falillah alhamdu in ko bai kama a yaƙin ba to za a shigo a nuna cewa tun da an samu an riga an samu galaba a kansu ba za a daga makami a kansu ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin makka ba da niyyar yayyaki ba amma an zo da shirin yaƙi domin manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo da hulan kwano na yaƙi da shirin cewa da shirin kota kwana to amma dama can ba a taso dan yaƙin ba amma in aka samu suka yi tarjiya suka ƙi bin abin da ake so to ana iya yaƙansu. su to wannan shine wanda malamai suke magana akan irin wannan daga nan ana irin wannan akwai gazawata rasul ya koki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koki daban-daban daban-daban da ya yi wanda idan muka duba za mu ga cewa rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta ta ƙare a yaƙi ne don ya ga cewa addinin Allah ya yi haɗu kuma an tabbatar da kalmar tauhidi a doron ƙasa wannan zai nuna maka cewa ashe mu abin irin zamantakewa da muke a yanzu da kuma yadda muke gudanar da rayuwarmu muna gudanar da rayuwa ne cikin sauƙi an riga kamar gine ne a gina a yi masa filasta a yi masa fulo a zo a safa masa fenti a haɗa wuta a komai da komai a cewa ne shiga ka kwanta duk abin da ka gani a ciki ka ci kawai abin da ake bukata Kaɗan dan shashare ƙuran da ke ciki kawai abin da ake bukata kenan to wannan shine abin da irin halin da muke ciki kenan a addinin musulunci an riga an gina mana komai an gina mana gida an mana ainihin fenti an mana filasta an mana fenti an haɗa mana komai kawai ƙuran da ke cikin ɗakin ne aka ce mai mai mashari kuma share ƙuran yana son ya gagara shine abin da muke ciki kenan a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan yanayi akwai yaƙoƙi kamar guda 27 wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wa'annan yaƙoƙin annabi ya halarce su wanda shi ya je a ciki kenan banda wanda ya aika ya tura ya naɗa kwamanda a je a yi wannan yaƙin wasu malamai suka ce a'a guda 29 ne akwai da suka ce 30 ne amma a sahul aqwal mafi ingancin magana shine ainihin wato guda 20 a guda goma sha bakwai so ne mafi inganci na wajen magana sai dai abinda malamai na tarihi suka fi tafiya a kansa sun ji kan guda ashirin da bakwai ne ya ƙoƙin da manzo Allah sallallahu ya yi a rayuwarsa sai dai za mu tace kamar wato masu ƙarfi kaɗan daga cikinsu yaƙi na farko da manzo Allah sallallahu ya je ne a ah, gazwatu badar abin abin nan gazwat wadan akwai ana kansa yaƙin wadan ko kuma gazwat al-abwa al gari ne da ke tsakanin makka da madina a wannan gari ne wataran manzan allah sallallahu alaihi wasallama da za a je zai jagoranci mutane zuwa aikin haji da aka zo wannan garin abuwa sai manzan Allah sai ya sauka ai ce a samu zango yi zango a wannan gari wannan ƙauyen aka yi zango sai manzo Allah ya ce yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ga ya nufi wani wuri haka can an daɗe ba a ga dawo manzan Allah ba sai sana bakar ce to zan bi manzan Allah don mun daɗe ba mu ga me yake me yake faruwa ba mu gan shi ba ya daɗe sai sai na bakar sai na yabi hanya yabi hanya yabi hanya sai zo sai tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurfane yana kuka yana kuka yana kuka da zuwan na abakar shi ma ya gurfana shi ma ya fara kuka can na Umar ya ce ah na abakar bai dawo ba ba mu san me ke faruwa ba shi bai dawo tare da manzo Allah ba shi kansa bai dawo ya ba mu sako ba shi ma bari ya bi sai bi sai ya zo tarar da ainihin na abakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kuka shi ma ya gurfana a nan shi ma ya ce zo mu je aka dinga kuka sahabai suka ji sai suka ji shiru suka ce mu bi su sai gungun sahabai suka zo suka tarar da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar da ainihin na Umar suna ta kuka su ma suka ce zo mu je aka fara kuka Sahabai sai da aka yi ta kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka daga nan sai manzo Allah ya tashi ya miƙe sai kama hanya sai aka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na ya ya rasulullah wannan abu da ya faru mu ba mu san menene ba kukanka ne ya sa mu kuka babu yadda za a yi a ce kana kuka mu kuma muna nan idan dunan mu a kame babu ainihin alaman damshi na kuka babu me yake faruwa ne ya rasulullah sai ce wannan gari wannan ƙauye da kuka gani da kuma inda kuka gani je na gurfanan nan a nan ne aka binne mahaifiyata lokacin na zo wannan lokacin da na zo da na zo in ziyarci ainihin kabarin mahaifiyata sai na roƙi Allah subhanahu wata'ala akan ya bani dama in nema mata gafara ya ce a'a shi yasa nake kuka ina kuka akan haka sai aka ci gaba ba wannan bangaren muke ba muna bangaren yaƙi ne abu na biyu daga cikin wannan wannan wurin an je yaƙinsa a ah, lokacin sahabbai rundunar sojoji mutum goma sha bakwai ne kuma cikin ramadan aka yi a shekara ta biyu ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi sai yaƙi na gaba shine ainihin gazwatu bainin abin nan ba gazwatu bainin qainuqa wasu wata unguwa ce da take wajen madina amma ba ta da nisa sosai yahudawa ne kabilan banu qainuqa suke wannan wurin to su wa'annan mutane da farko za a kulla yarjejeniya tare da su domin a matsayin su na yahudawa suna makwabtaka da madina za a shirya yarjejeniyar zaman lafiya da su ba za su yaƙi musulmai ba musulmai ba za su yaƙi su ba kuma ba za su haɗa kai da wasu mutane a zo a yaƙi musulmai ba a madina sun yarda da wannan sai aka samu labari suna ƙoƙarin ƙulla ainihin wato munafunci da kaidi ga musulmai har a zo a yaƙi musulmai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura a je a yaƙe su a wannan lokacin ina fata ana ganewa to wannan hakanan akwai yaƙi abinda kansa gazwatu baut wadda wannan gazwatu baut wadda ya faru ne a cikin shahar rabi'ul awwal rabi'ul awwal shekara ta biyu ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakanan akwai yaƙi da ake kansa gazwatu safwan sai abin nan awla ko kuma al-bad'ul awwal ko a ce safwan ko kuma al-badrul awwal albadru al'awwal shine wato albadru as-sugra kenan wato karamin badar da aka yi a wancan lokacin a shahar rabi Al'awwal a shekara ta biyu haka na akwai yaƙi da manzo sallallahu ya je aka je da shi gazatul ashira ana kiransa yaƙi wadda malamai suka ce malaman tarihi hausawa suka ce yaƙin danguna yaƙin dangi wato wasu gungun jama'a ne suka haɗu a bisa zuri'arsu kawai suka ainihin abin nan suka ware zuri'ansu da family ɗinsu kawai don su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tinkare su a wannan lokacin an tinkare su ne a cikin jimada ula a shekara ta biyu hakanan manzo Allah ya ji wani yaƙi kansa badrul kubra wanda shine aka bamu labarin sa an gabatar da wannan bayani akan sa wadda aka yi bayani akan sa musamman an yi muhadara akan wannan shi wannan shi ma ya uku ne shahar ramadan a watan ramadan a shekara ta biyu hakanan a gazatullah al wanda aka yi daga ainihin banu sulaim su suka ainihin kwal suka shirya wannan yakin don su zo su ha'inci manzo alisa su kashe shi da shi da sahabansa aka gano sai aka bi su hakanan daga cikin ainihin yaƙi din akwai gazotu bani qainuqa din da muka magana kenan sai gazotu sawaik shine kuma sai yaƙin gari ana kiran wannan yaki cewa gazotu sawaik abu sufyan shine ya takanan ta Kano ya taso daga makka dan ya zo cewa zai zo ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi ya sa aka niƙa garin alkama buhu-buhu kaya-kaya ya zo da su da nufin cewa sun auna irin lokuta da watanni da za su yi in ma za a kai wata kaza wannan garin alkaman da suka niƙa zai iya kai su wannan lokacin da suka zo aka zo tun ma kafin a fuskanci yakin suka gano cewa musulmai sun yi kyakkyawan shiri aka zo an fara gwabzawa suka tsorata suka gudu suka bar wannan gari a wannan lokacin musulmai sun amfana sun ganimantu da wannan gari suna kiransa da wata sawai ma'ana yakin gari aka gudanar da shi a shekara ta uku din kuma har wa yau hakanan gazwatu bani another shi ma a shekara ta hudu aka yi wannan yaƙi lokacin da hijira tana da shekara wato shekara hudu ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gudanar da wannan yaƙi abin da yasa muka jero wannan muka na jero wa'annan ainihin wato yaƙoƙi dan mu san matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙin din da kuma sahabbansa irin yadda suke bashi haɗin kai da suke bashi goyon baya akan aji a yaƙi kafirai kaga inda mu ne yau misali kamar yadda muka jera wa'azuzzuka ɗan nan a ce a yi wa'azi yau gobe a yi jibi a yi gata a yi abin nan a jera wata ɗaya ana yi wallahi mutane za su ce abin ya ishe su za su ce ya gundare su to ba za a bar mutane su abin nan su huta ba ba za a bar mutane su sake ba to kuma ku duba ya yaƙoƙin da aka yi wasu an musu rauni ba su gama warkewa ba ga wani yaƙin ya zo kuma za a sake umarni su sake tashi su ce musamman aje ba ainihin kasala tare da su ba sa saba wa manzan Allah akan wannan sa'annan a shekara ta hudun kuma har wa yau aka yi gazotul badar gazotul badar yaƙi na badar wanda yake na ƙarshe wanda aka yi wannan shine wanda babban yaƙi kenan da aka fara yin sa a cikin wato shekara ta ainihin wato wannan a cikin shekara ta hudu gazotul akhir aka ce badrul akhir ana kiran banda wancan badrul kubra badrul sugura da kuma al badrul akhir malamai suka ce an yi wannan yakin a wannan yakin an je da shi an je wannan yakin ne a cikin tawaga waɗanda suke ba masu yawa ba amma yakin bai auku ba musulmai suka dawo amma sun je da himman lalle za a yi yaƙi abu na sha biyar shine gazatu dumatul jandal wannan shi ma yakin an yi shi ne a cikin shekara ta bannan ta hudu da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan akwai kuma gazwatul Shi shine yakin ganuwa a lokacin da kafarai suka yi aniya suka yi azama da cewa za su zo kawai su auka wa madina ba tare da sanin musulmai ba sai labari ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa to fa kafarai za su zo za su auka wa madina ba tare da an abin nan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi nan da nan baya manzo Allah sallallahu alaihi baya rena shawara duk yadda duk wannan karancinka in ka ba shawara zai iya ɗauka. manzo Allah sallallahu alaihi yana da shawara da mutane sai ya tara sahabbansa ya ce to waɗannan mukafarai ga irin niyyar da suke da ita kuma sun yi shiri sosai domin an gano irin shirin da suka yi me ya kamata mu yi mu bari ne su shigo madina ko kuwa sai salman al-farisi Allah ya kara masa yadda ya ba da shawarar cewa a'a abin da ya kamata mu haɗa ganuwa a wajen madina idan muka haka wannan ganuwar ta fuskan da su suka sani mu kuma sai mu samu ainihin mafaka a fuskan da basu sani ba amma fuskan da suka sani cewa za su shigo to mu haka ganuwa ta wannan fuskan ya ba da wannan shawara aka je aka haƙa ganuwa abun da zai faru ya faru a wurin ba wannan muke magana a kansa ba don abubuwa da dama masu amfani waɗanda suke karantarsuwa ce da kuma ainihin wato Aibara ce sun auku a wannan lokacin da ake haka ganuwan amma ba a kansa muke ba aka haka wannan ganuwa bayan an haka wannan ganuwa kafare suka zo allah da ikonsa da musulmai suka tsaya a ɓangare guda na ganuwan aka kwashe ƙasan da ke ɓangare guda ɓangaren gefen kafarai balle su gano cewa akwai rami a wurin sai zan babu alaman ƙasa ba alaman jar ƙasa a wannan wurin manzo Allah suna tsaye ta wannan bangaren su kuma kafare suka tau suka doso daga wancan bangaren suna zowa ba san da rami ba kawai suka dunga auka a rami aka dunga kashe su aka wannan yaƙi wannan yaƙi da aka yi na handak an yi shi ne a shekara ta biyar ga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma akwai yaƙin Banu Quraiza wanda ya wakana a shekara ta biyar din kuma har wa yau wannan yaƙi ya gudana aka yi wannan sa'an nan a shekara ta shida akwai gazuwa banu ah, hayan gazotu bani hayan wanda aka gudanar da shi a wannan shekara ta shida ga hijiran manzan Allah sallallahu sa'an nan a shekara ta shidan kuma har yau akwai yaƙi da aka yi na banu al-mustalik banu wanda ya gudana ko kuma ana kiransa a eh, yabin nan gazotu marise ko a ce al-mustalik ko kuma gazotu marise wadda malamai suke kira a kai malaman tarihi suke yi wannan sa'an nan an gudanar da shi shi ma a wannan a shekara ta shida <clears throat> ga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan haka nan yaƙi na ashirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ne sulhu daibiya wadda manzo Allah sallallahu alaihi ya je ne da ya shiga ya umra ko ko da niyyar ya shiga aikin haji kafirai suka tsaye da shi wadda aka mana bayanin sa a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wannan wuri ne a shekara ta shida da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hijiransa wadda sallallahu alaihi wasallama sa'an nan yaƙi na 21 gazwatu zikirt wadda shi ma ya gudana ne a shekara ta shida din bayan sulhu da biya kenan sai ainihin yaƙi na 22 wadda gazwatu khaybara wadda yaƙi da aka a khaybara wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an amfana an rabauta an bana an samu ganima mai yawa a wannan yaƙi na khaibara wannan shi ma yana da matsayin kansa duka wani yaƙoƙi suna da abu ne masu zaman kansu wadda za a zo wata nan sha Allah su ma za a yi magana a kansu abu na 23 dangane da irin waɗannan yaƙoƙi akwai gazwata za ta riƙa wato wannan yaƙi wato ko kuma a ce gazwatu fatimaka akan kira shi ima gazwatu za ta riƙa to wannan yana da ainihin wato matsayi kwarai da gaske wanda ya ya tasirantu a cikin zakatan musulmai lokacin da aka gudanar da wannan sa'annan sai fatu makka da ya gudana duka wannan akwai wato magana a kansa wanda malamai za su yi wanda aka bashi wannan wato wannan fanni har sa'annan akwai gazwat hunain wadda aka gudana a cikin shekara ta takwas da jirgin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan akwai gazwat ta'if akwai shi ma an gabatar da shi a shekara ta takwas a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama sa'annan na ƙarshe ta tabuka shine wadda za mu yi magana a kansa ta tabuk shine yaƙi na tara ke banda an gudanar da wannan yaƙi ne a shekara ta tara da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suka ce wannan yaƙi shine na ƙarshe wanda daga gare shi manzon Allah bai je yaƙi ba kuma sai Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa to wannan yaƙi da dama can za mu yi magana a kansa kenan shine ta tabuka yaƙin tabuka wannan abu wani abu ne da ya faru a lokacin da manzan Allah ya dau azama dan aje ai wannan yakin din a yakin ya auku ne a cikin Rajab a cikin shekara ta tara ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aukuwan yakin ya zanne ya zan wato a iyakace a raba tsaka abin nan aya da tsakuwa a gane a tantance a musulman ma a tantance su waye na kwarai malamai suka ce yana daga cikin hikima da ta sa hikima ta Allah subhanahu ta'ala da ya ainihi wato sabbaba wannan yakin tsaye eh, aje a yi ana so a tantance tsakanin musulmai masu imani na kwarai masu tabbataccen imani mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kwarai da kuma wanda suke da munafunci suke da ƙarya a wajen biyayya tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin dalilai da malamai suka ce yasa aka yi wannan yakin abu na biyu daga cikin dalilansa shine romawa sun yi tanaji musamman sun yi tanajin makamai da kuɗi da abin hannunsu da duk abin da suka mallaka da cewa sai sun zo sun murƙushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa saboda ba sa son jin maganar addinin musulunci ya samu ɗaukaka a ko'ina daga nan da suka yi wannan sai Allah subhanahu ta'ala sai sabbaba wannan yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan yaƙi domin a nuna wa rumawa cewa addinin musulunci a yanzu a wannan lokacin yana da ƙarfi ba abin wasa bane ba kuma wanda za a masa a ce masa kule ne bai ce cas ba saboda haka a wannan lokacin addinin musulunci ya karfafa wanda a koina ina zai iya fuskantar duk irin abin da za a yi masa zai iya fuskantar sabbin da gayya saboda haka a kulla wannan yakin aje daga cikin ainihin wato dalilan da malamai suka kawo a nuna wa mutanen makka su ɗin ma ba su ba ma hatta wajen su can wadda a wannan lokacin ana ganin romawa babu mai karfin a duniya a wannan lokacin wajen makami da wajen arziki da abin da ya shafi ainihin wato sojoji da tirenin na sojoji babu kamar su to saboda haka manzo Allah zai tunkare su dan ya zan izina ga Qurayshawan Makka ya zan izina ga duk wani kafiri da yake duniya a wannan lokacin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa aka ta aka aka shirya wannan yakin aje kuma tafiyan da za a yi a bi ne har zuwa Tabuka wanda shine maraba tsakanin tabuka da inda za su fito ba tare da masu sun kusa da abin da ya shafi sun kusa da abin da ya shafi madina ko sun zo kusa da madina ba a ajiye can ɗin a tunkare su to sai zan wannan yakin Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za a yi a wannan gari a wannan wuri a kiransa tabuka to wannan tabuka wani wuri ne bangaren shimaliya wato arewaci ga abin da shafi bangaren sham yana arewaci ne da ainihin bangaren sham inda tsakaninsa da hijaz shine a jaziratul arab akwai tazara wanda zai kai misali malamai suka ce a wannan lokaci zai kai kamar kilomita 1252 wato gari da za ka fara ainihin wato ƙetara shi da ka ƙetara ka shiga cikin jazira na larabawa shine tabuka a wannan lokaci shi yasa aka je wani aka ƙetara ainihin iyakan tabuka abin iyakan jazira ɗin aka shiga can ciki bakin inda garin su na ƙarshe wanda ke mai ɗan girma wanda daga shi jazira larabawa aka je wannan wurin aka yaƙi a wannan aka tsaya don a yaƙi da su a wannan lokacin to wannan abin ya abin nan ya wakana har tsawon wasu abubuwa da kuma wasu abubuwa da suka faru malamai suka ce me yasa aka kira da sunan aka kira tabuka da sunan tabuka ko ku aka kira wannan yaƙi da sunan tabuka to abu ne wanda yake al'ada ne na mutane akan kira wuri da sunan wani abu da ke cikin wannan wurin misali a nan gari da an ce kantoma ai mun san menene mun san ainihin rafi ne a wannan wurin da kiransa rafin kantoma ko ko nan da zaka ce an ce akwai muhadara a yau ranar lahadi amma a ina a zuma rock kaga sai zan wani abu wanda yake mai muhimmanci wani babban abu da ke ɗaukan hankali yana wannan garin wani in aka ambaci wannan ba sai an ambaci sunan garin ba ma in aka ambaci wannan abin kowa ya gane komai to shi yasa sai ya zamanto akwai abin da ke wannan wuri malamai suka ce akwai ruwa da kiransa aino tabuk ma'ana idan ruwa na tabuka to sai zan ba a ambatan sunan garin sai ana ambatan wannan ainihin wato kawai tabukan ake ambata kawai shi malamai suka ce shi yasa ake kiran wannan wuri da sunan tabuka saboda inda wannan abin ya auku a wannan wuri da yakin ya auku tsakanin musulmai da ka da wannan da su romawa ta yadda ainihin garin tabukan yana wurin ba kuma bakin iyaka ne tsakanin jaziran da kuma inda rumawa suke mallaka a wannan lokaci akwai wannan ruwa a kiransa ainihin tabuk a wanda nan ne a nan ne inda laban musulmai sojoji musulmai suka je suka turke a wurin suka suka wannan zaman dirshe ana jiran kafarai don su zo a yi yaƙin ɗan amma abin ya gagara daga ba za mu samu labari insha Allah daga nan aka ciro wannan suna aka sama wannan wuri da cewa tabuk a wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka shirya za a fita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga sahabbai cewa su fito kuma sahabbai sun amsa kira amsa kiran ma mafi ma'ana mafi saurin amsa kira domin annabi na yin umarni kawai babu wata wata nan da nan sahabbai suka amsa kira kowa yana zuwa aka nada wanda zai zo ya rubuta sunan sojoji duk wanda aka yarda da shi cewa aka yarda ya je yakin saboda ba kowa bane ake bashi izini akwai waɗanda suke a wannan asabar azar akwai wanda suke da uzurori akwai kuma wanda baya da uzuri bai da komai amma bisa wata darura ba za a rubuta daga cikin ainihin mai daga cikin sojoji ba a wannan gaban ne wani hadisi da ya zo wani mutum ya zo gumman sallallahu alaihi saurayi ne matashi maji karfi da maji lafiya kuma da ganin shi kai kasan wannan zai iya yaƙi kuma zai iya turjewa a wajen yaƙi ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi ya ce a rubuta sunansa a cikin sojojin yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi ya kalle shi ya kalle shi haka sai ya ce a hayyul walidak mahaifanka biyu suna raye ya ce na'am sai ce ta ka koma fa ma jihadu ka je ka jihadi a tare da su annabi bai yadda an rubuta sunansa gashi da lafiyarsa gashi da ƙarfi gashi ainihin ya iya training ana su akan yaƙi a wannan lokacin amma dalilin mahaifansa sai ya zan tunda an san mahaifansa mutane ne mabukata tsaffi ne wanda in ya bar su babu wanda zai iya ɗaukar nauyi na yi masa hidima in ba shi ba sai manzo Allah sai ya hana a rubuta sunansa a cikin sojojin yaƙi akwai kuma wanda suke da uzuri kamar marasa lafiya haka kamar makafi kamar ainihin mai kamar waɗanda suke abannan suke da lalura irin wadda dai zai iya zaunar da su kamar waɗanda su kuma ba su da ƙarfi ta abin da za su bari iyalansu duk suna kawo lalurai amma a lokacin da manzo Allah sallallahu ya yi kuwa da cewa a bada taimako mutane sun bada gudunmawa kwarai da gaske a wannan lokacin ne ake bada labarin cewa sai na abubakar ya ɗauko duk abin da ya mallaka baki ɗinsa ya zo baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake tambayansa ka bar wa iyalanka me tunda ka ce wannan dukiyar da ka mallaka kenan gaba ɗaya ka kwaso ka zo da su me ka bari wa iyalanka sai ce na bar masa Allah da manzonsa shi ne na bari masa kaga wato ya bada gudunmawa mafi tsoka irin iya abin da zai iya daidai iya abin da ya mallaka aka ce sai na umar ya ɗebo rabin dukiyarsa ya zo ya bayar amma kuma yadda malamai suka ce rabin dukiyan ya fi na ainihin wato sai na abakar yawa saboda sai na abakar sai na umar ya fi sai na abakar abin hannu hakanan sai na usman shi kuma ya ɗauko ɗaya bisa uku na dukiyarsa ya zo ya ba da shi amma ɗaya bisa uku ɗin nan dukiyan ta fi ta sai na abakar ta fi na umar inda za a hada da da abubakar suna umar wannan ɗaya bisa uku nan ta fita su. to amma kuma ina ne gaban abin yake malamai suka ce sai duk da haka sai na Abakar ya fi su samun ɗaukaka ya fi samun daraja a kan irin wannan kyautan tun da shi ɗungurungun ɗin abin da ya mallaka ne ya zo da shi duka cewa duk da cewa dukkan su kowane yana da irin nashi ladan amma sai na Abakar. ya fi samun matsayi mai girma akan irin wannan yanayi saboda ya kwaso abin da yake da shi gaba ɗayan sa wanda ya mallaka ya zo da shi ba kowa bane zai ɗiba dukiyarsa baki ɗaya ce ya bada su sai wane da wane sai na sai abubakar ya yi irin wannan to haka nan aka aika ko aka yi kuwa mata da suke cikin gidajensu suka samu labarin ga abin da mazaje suke yi sai ka ga mace ta tsinka ainihin abin wuyanta ta tsinka gwal ɗinta ta tsinka abin kunninta ta ba da shi <coughs> aje a saka a sayar da su a taimaka ma addinin musulunci da shi a wannan lokacin <clears throat> sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas sun amsa kira kware da gaske kuma sa'an nan suka ainihin ba da goyon baya aka je aka kama hanya zuwa wannan yakin domin ana ganin a wannan lokacin da aka je yakin ana ganin akalla sojoji da suka ba da ainihin ba da kansu suka ba da jikinsu suka ba da wato rayuwarsu a je wannan yakin banda yan uwa wanda suka samu uzuri kusan mutum sama da dubu talatin ne <clears throat> suka ba da ainihin wato goyon baya a tafi mutum sama da dubu talatin <clears throat> suka ba da sunayensu da nufin cewa a je wannan yaƙi sa'an nan kuma malamai suka ce wannan lokacin lokaci ne da yake da ana cikin wato kuncin rayuwa kuma lokaci ne da ainihin kayayyakin gona suka fara zuwa gida ana cikin kuncin rayuwa ana cikin tsadan abubuwa tsadan abinci kamar yadda ake ciki misali a cikin irin wannan hali misali cikin wannan yanayi da muke ciki misali komai yayi tsada kuma babu kuɗi a hannu kuma gashi daidai lokacin da kayayyakin gona sun fara zowa ka san ko manomi ya bar irin wannan lokacin ya ce zai je yaƙi kuma yaƙin nan ba a san kwana nawa za a yi ba sai mai imani babu abin hannu komai sun yi tsada abubuwan masarufi duk sun yi tsada a lokacin kuma gashi an ce a fito aje yaƙi sa'annan kuma gashi ana cikin tsananin zafin rana a lokacin ga mafi yawa daga cikin wanda za su kama wannan hanyar ba su da abin hawa shi yasa har ya zo ga lokacin da manzo alaihi sallama wasu mutane suka zo gare shi suna neman ya taimaka masa zuwa ga yaƙi inda Allah ki Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labari ina a cikin a cikin suratul tauba da yake cewa laysa alal laysa laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajan idza nasahu lillahi wa rasuli ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim babu laifi ga waɗanda suke masu marasa lafiya ne babu laifi ga masu rauni babu laifi ga wanda ba su samu abin da za su wato za su yi amfani da shi don aje wannan yakin ba babu laifi gare su matukar dai suna da kyakkyawan manufa a zukatansu kuma sun yi wannan abin domin Allah ne ba su da munafanci tare da su mutane ne masu kyautata wajen addini kuma tsaye ne wurin addini babu laifi a akan wa'annan wala zina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw وعينهم تفيد من الدم حزنا الله يجد ما ينفقون sa'annan waɗanda suka zo gare ka don akwai su gungun talakawa da suka zo ya rasulallah ba mu da abin da za mu ci ba mu da abin da za mu bari wa ainihin iyalanmu ba mu da ainihin abin da za mu ainihin hau zuwa ga wannan yakin kuma gashi muna son mu tafi sai ce wallahi hakuri, haƙuri ma ba ni da abin da zan baku ku, abin da za ku je abin da za ku hau ku je wannan yaƙi da shi ba ni da shi ba ni da abin da zan baku ku bar guzuri a gida ba ni da shi ku yi haƙuri saboda haka wannan yaƙi ya sauka a kanku ku je ku zauna sai suka juya suna kuka kukan da suke yi baƙin cikin cewa gashi za a je yaƙi ga sa'o'insu ire-irensu wanda suke masu ƙarfi masu abin nan to amma kuma su sun samu abin da za su je yaƙi da shi su taimaka ma addinin Allah amma su ba su da shi da wannan sai zan suna kuka Allah ce irin waɗannan mutanen babu laifi tare da su sai aka ɗauke masa wannan yakin an hutar da su kuma babu laifi tare da su to akwai kuma daga ciki waɗanda su ba su je yakin ba akwai waɗanda su ba su da wani uzuri kawai sun dai abin nan sun jingina uzuri ne gare su saboda wasu abubuwa irin na harkokin duniya da ke tsakaninsu kawai harkan duniyarsu da wasu gonakinsu da wasu 'ya'yansu wasu kuma da ainihin matansu suka sa suka ƙi zuwa yaƙi a wannan lokacin amma su ba munafakai ba ne sa'an nan daga ciki kuma akwai munafakai da suka kawo uzuri kuma har wa yau suka kawo uzurorin da ba uzuri ba ne wanda za a karɓa ba uzuri ba ne da Allah subhanahu ta'ala zai karɓa a wannan lokaci kuma manzo Allah zai karɓa wannan uzurin amma sun ɓoye munafunci tare da su don dai a ba su dama su zauna kuma duka wannan har ma manzo Allah ya baiwa wasu mutane dama a ba da wannan daman shine har Allah subhanahu ta'ala yake yake tsawatar da manzo Allah yace afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin me yasa ka ba su dama amma Allah ya maka ta'ala ya yafe maka amma dan me ka ba su dama dan me ka ce su huta to Allah subhanahu ta'ala saboda sanin sa da manzon sallallahu alaihi wasallama kafin ya saukar da wannan tsawatarwa sai da ya yafe masa ce afallahu anka lima adanta talahu!" Allah subhanahu ta'ala ya yafe maka amma dan me ka ba su dama dan me ka ba su izini su zauna ai da baka ba su dama ba Allah yana so ya tantance ne ya tabayyana lakal ladina sadaqu wanda suke da gaskiya ka gane su wata alamal kadhibina kuma ka gane wanda suke da ƙarya cikin imanin su shi yasa aka shirya wannan yakin aka ainihin aza wannan don a tantance tsakanin mutanen kirki da waɗanda suka jefa kansu suka cusa kansu cikin mutanen kirki alhali su ba mutanen kirki bane dan me daga wannan kada a sake wato an tsawatar da manzo Allah a wannan lokacin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka dawo bai ce komai ba sai da aka dawo za mu zo mu bangana a san insha Allah da wanda aka yi da abin da ya faru to wannan wannan wuri da aka je na tabuka malamai suka ce sunan wannan wurin ya zo cikin abin cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ambaci wannan wurin a cikin ainihin a ainihin hadisi da aka samu cewa hadisi ne wadda aka samu daga Abu Huraira radiyallahu an wadda yake cewa banna yake cewa sahabbansa innakum sata'tuna gadan cewa lalle za ku je wani wuri a gobe za ku je wani wuri a gobe insha Allahu innakum sata'tuna gadan insha Allahu aina tabuk za ku je wannan wuri da ake kira aina tabuk wannan ruwa na tabuka za ku je wannan wurin wa innaha lan ta'tuha hatta yudhan naru hatta yudhan hatta yudhan cewa ba za ku isa wannan wurin ba har sai lokacin hantsi in kuka tashi da safe yanzu ba za ku isa ba sai lokacin hantsi faman ja'aha minkum duk wanda ya isa wannan wuri a cikinku? ku fala ya massa min ma'iha shay'a kada kowa ya taɓi ruwan da ke wannan wurin hatta ati har sai na zo ma'ana duk wanda ya riga na isa wurin ruwan da ke wannan wurin kada kowa ya taɓa har sai lokacin da na iso to wannan yaƙi ya auku a wannan wuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya je zauna aka ainihin jira kafarai a lokacin har tsawon lokuta wadda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za mu zo mu ambaci wannan lokutan da kwanakin da aka yi a wannan wuri sai ya zan abin ya faru ne kamar da malamai suka ce saboda wannan wahala da tsanani da aka shiga ciki kabarna ana kiran wannan yaƙin ma da cewa gazwatul asr gazwatul asra ma'ana yaƙi mai tsanani to wannan Allah subhanahu ta'ala a wannan zama da aka yi a cikin tabuka wasu abubuwa sun faru manzo Allah yana zaune da cikin da sahabbansa ana cikin zama daga cikin abin da suka faru a wannan lokaci bayan an isa Madina annabi na zaune cikin wannan kwanaki wasu sun ce kwana goma sha tara ne wasu suka ce kwana ashirin ne da wani abu da ɗaya aka zauna a tabuka ana jiran kafarai na Roma su iso ba su iso ba a wannan tsakankanin zaman da aka yi abubuwa da dama sun sauka abin nan sun auku a wannan wurin daga cikin abin da suka auku a wannan wurin manzan Allah sallallahu alaihi yana zaune sai ya ce aina ka'ab bin malik kawai aka ji ya fita wannan kalmar kuma taro ne wanda wanda ba za ka iya magana cewa wani ya zo kowa ne bai zo ba in ba makusanta manzan Allah ba ne saboda taron yana da yawa kwarai da gaske sai ya fita cewa aina ka malik ina ka malik sai wani ya ce ai ka malik wato harkokinsa na gonansa da harkokinsa na gidansa sun dakatar da shi bai samu zuwa ba sai wani sai ya ce a'a ya rasulullah ba haka ne. Ka bin malik muna yi masa kyakkyawan zato mutumin kirki ne sai ya kare shi sai manzo Allah ya shiru ce komai ba a wannan zaman a tabuka daga cikin abin da suka faru a tabuka akwai wasu mutane gungun mutane suka yi gungu suka ware wuri suka zauna suna hira sai aka samu a cikin wannan gungun mutanen sai suka taɓo mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yana zaune sai yana jin maganan shi fuskarsa baya kallon su sai yana jin kalma da ake faɗi akan manzan Allah sallallahu alaihi na batanci sai ji muryan babansa yana juyawa sai ga babansa ne ya faɗi wannan kalma ina ta kuna gane sai kyale sai tashi takanan takano ya zo ya samu sai na Umar ya ce wane da wane da wane da wane da wane ga abin da suke furtawa a kan manzan Allah sallallahu sai sai namu da ce kaji wannan magana sai ce kwarai kuwa ya ce wane hadda babana ga irin kalman da ya faɗa na ɓatanci ga manzan Allah sallallahu ka tabbatar da wannan ya ce kwarai sai na umar ya taso ya zo ya ga manzan Allah cewa ga abin da wani da wani da wani suka faɗa amma ga wanda ya kawo wannan magana annabi ce a kirawo shi a kirawo shi ya tabbatar da wannan magana cewa tabbas hadda babana ga irin kalman da ya faɗi a kan ka ya rasulallah a sa aka kira waɗannan mutanen aka kira su annabi ce to kun zauna an kawo maganan ku kun zauna a wuri kaza ga abin da ku faɗi kaza da kaza da kaza a kaina suka ce san ban faɗi wannan maganan ba manzala sallallahu alaihi ya ce to kai tunda sun musanta wannan magana kada ka sake kawo wannan magana irin wannan magana ba ta da kyau annabi ya masa faɗa sai ce babu kuma ya rasulallah amma Allah zai wanke ni daga cikin abin da ya faru a wannan wuri an yi wannan magana an tashi kenan suka wuce suka koma mazauninsu sai ga jibril ya sauko ya halifuna ma kalu wala kada kalu kalimatul kufr wa kafaru ba da imanihim Allah ce suna rantse maka ya Allah ce ba su faɗi wannan kalma ba sun faɗi a cikin kalmomin da suka faɗi akwai kalman kafirci kuma sun kafirce wa Allah bayan imaninsu sun zama kafirai aka wanke shi hakanan aka samu wasu gungu daga cikin gungun wanda ya jagoranci wannan shine ainihin abdullahi bin abi salon abdullahi bin ubay bin abi salon shi ma akwai wata kalma da ya faɗi a matsayinsa cewa mu ne 'yan gari mu muke da ainihin rinjaye sai ce abinda za mu yi mu haɗa kai in muka koma madina dukka baƙin nan ina yin da almuhajiru na kenan don mu kore su ko su bar manzan Allah ko mu kore su su bar mana gari wannan kalmar ta zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su suka ainihin ta wannan magana Allah ya sauka cewa humul ladina qalu هم yaquluna la لئن ila almadinati la yukhrijanna al'azzu min al'azal su ne suke faɗin cewa ai idan muka koma 'yan gari mu da muka mallaki wuri kaza mun mallaki kaza mun mallaki kaza in mun koma duk mu kore wa'annan bakin su rabu da manzo Allah ko su bar manzo Allah ko mu kore su a garin mu sun faɗi wannan kalmar din irin wa'annan abubuwa sun faru da yawa daga cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan wuri duk da cewa an nuna mana lokaci ta za mu haƙuri an nuna lokaci za mu tsaya a nan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu abin da muka faɗi kuma ya sa mu samu dacewa da abin da shi yake so ya yarda da shi wato in Allah ya sa mu samu wani lokaci to za mu ƙarasa abubuwa wato da kuma sakamako da natija da muka samu a cikin wa'annan abubuwa tun daga wannan madina daga nan tabuka komawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da wasu abubuwa da suka faru da kuma abubuwan da yadda manzo Allah ya magance abun da kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haka din zai faru kuma ya faru muna fatan Allah subhanahu ta'ala